al-mudarris abin da nake cewa nan yan uwa ne bayan mun yi bayani game da me ake nufi da mudaf me ake nufi da mudafun ilaihi cewa mudaf kalma ce dai da ake raba ta ko ake danganta ta zuwa kalmar da ta biyo bayan ta ita ce mudafun ilaihi to sai kuma ya kawo wasu misalai don ya koya mana yadda za a dinga kokarin ɗabbaka wannan tsarin ta hanyar amfani da kalma danganta ta zuwa kalmar da ta biyo bayanta sai muka buga misali da cewa kitabun muhammadun kaga nan kalmar tana zaman zamanta babu idafa ba a danganta ta ba muhammadun ita ma kalmar tana zaman zaman kanta amma nan sai aka yi idafa sai aka ce kitabu muhammadin an danganta kitab littafi zuwa ga muhammad to sai zama an samu kitab ya zama shine mudaf muhammadin ya zama shine mudaf ilai haka nan maktabun al almudarrisu kowanne zaman kansa yake amma nan sai aka yi shi aka ce maktabul mudarrisi sai aka danganta maktab zuwa ga mudarris to za mu ga me canza wancan da wancan wancan yana zaman kansa yana da wasali guda biyu tanwini faduwar rufa'a kitabun amma a nan gurin sai aka ce kitabu muhammadin sai aka cire tanwini don idan za a yi mubaf ana cire tanwini ba za a saka shi da tanwini ba a ce kitabun muhammad ba sai dai a ce cire wannan tanwini din sai a bar shi da wasalinsa guda daya haka a nan gurin da muka ce maktabun kaga babu idafa amma nan gurin aka ce maktabu da damma guda daya to haka nan shi ma mudafun ilaihi sai zama ya dauki wasalin da yake cancance shi ya kasance nan gurin da wasali guda biyu kamar yadda muke gani muhammadin nan gurin kuma da wasali guda daya saboda me bayanin da muka yi a baya cewa kalma ce nan gurin muhammad yana a matsayin mai nakira nan kuma yana a matsayin ma'arifa ma'arifa kuma baya daukan wasali guda nawa guda biyu sai ya zama da wasali guda daya shi sa a nan gurin sai ya zama na zai karbi abin nan wasali guda biyu wannan kuma zai karbi wasali guda daya a takaice wannan shine yadda ya wakana game da yadda ake amfani da mudaf da mudaf ilai to sai kuma abinda muke son mu dada fitowa da shi cewa shi mudaf da mudaf ilai suna haduwa su zama jumla ba su bayar da ma'anar jumla ba sai dai kunan suna fa'idantar da danganta wani abu ko wata kalma izuwa kalma da ta biyo <coughs> mata baya laghir ba wani ƙari akan haka yanzu misali ya ce abdullahi bawan allah abdu mudaf allahi mudafun ilaihi an danganta shi su wannan gurin kaga ba za a ce a nan gurin ya zama an hada jumla ba hada jumla ba kurin yanzu abdullahi bawan allah to ya ka ce kala abdullahi bawan allah ya ce sai yanzu jumla ta zama cikakkiya haka nan ka ce imamul masjidi limamun masallacin kaga shi ma bai fa'idantar da mudafu da mudafu ilaihi ba shi ma yana zaman zamansa ba mudaf ne da mudaf bai fa'idantar da jumla ba afwan abin da nake son ce to amma ya kace ja al imamu liman ya zo yanzu ta daba jumla to kenan mudaf da mudaf ilaihi idan aka hada su ba wai sun zama jumla mai zaman kanta bane a'a kurin sun fa'idantar da danganta kalmar farko zuwa kalma ta biyu babu wani abun da za su fa'idantar saɓanin abin da muka yi a baya a darasi na hudu ko darasi na uku game da abin da ya danganci al-mubtada wal khabar cewa su su biyun nan suna haduwa su zama jumla masu zaman kansu misali kace albustanu jamilun kaga wannan albustanu shine mubtada jamilun shine khabar amma wannan ba zai zama ya bayar da ma'anar jumla mai zaman kanta ba mubtada da khabar shine kadai zai amina to idan mudaf da mudaf ilai suna haduwa su zama kamar mubtada kace imamul masjidi mubtada fil baiti khabar imamul masjidi mawjudun mawjudun din shine khabar imamul masjidi mubtada mawjudun khabar kaman ra'sul hikmati mudaf da mudaf amma a matsayin mubtada makhafatullahi a matsayin mai khabar na mubtada rasul hikma mudaf da mudaf amma su su nan suna a matsayin mubtada a nan gurin makhafatullah suna matsayin khabar na mubtada to kenan dai abinda muka tabbatar cewa mudaf da mudaf ilaihi batin da za a yi su haɗu su zama jumla masu zaman kansu dole sai an hada su da wata kalma ko wata jumla da za ta biyo baya wadda za ta tallabe ta ta bayar da wannan ma'anan a dai takaice dai wannan ƙari ne akan darasinmu na halkar da ta wuce game da abin da ya danganci abin da ke bambance mudaf da mudafun ilaihi da kuma cewa mudafun da mudaf ilaihi ba su iya زما جملة مع زمان كنسو بهذا نكون قد وصلنا إلى الشوط الأخير وإن شاء الله سنطابع في الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الماء والزهر مع مزار لحظ المقالي وأنت يا سيد لي وسيدي ومولى لي فكم فكم تيمني غزيل عقيقلي قطفته بوجنة من لثم ورد الخجل